ya halatta masa ko da wancan hadisin ya mi ya haramta sai zamto an cire ranar juma'a balle kuma sauran hadisan da suka hana kusan ba wani hadisin da ya zo da wannan lokaci in ban da wancan hadisi kusan sauran hadisan suna magana bayan sallar la'asar ne da bayan sallar me bayan sallar asubahi ku biyo ni yan uwana a hankali rawahu umaru wa ibn umar wa abu sa'id wa abu huraira yace hadisan da suka zo suka hana yin sallah bayan la'asar da bayan asubahi su ne hadisan da umar ya rawaito da hadisan da abdullahi dan umar ya rawaito da hadisin da abu sa'id al-khudri ya rawaito da hadisin da abu hurairah ya rawaito hadisin abu hurairah dai yana nan baya kaɗan yau mu karanta shi hadisin abu sa'id al-khudri yau ma aka karanta shi hadisin ibnu umar shi ma yau muka karanta shi dazu dazun nan ko hadisin umar ne kawai bamu kawo bamu karanta shi ba wanda kuma baya cikin bukhari shine sayyidina Umar <clears throat> shi yana tsanantawa kwarai da gaske ga mutane idan suka yi sallah bayan sallar la'asar domin har bulala yake dauka in ya ga mutum yana mai yana sallah bayan sallar asar sai ya sa a tsala masa bulala a kore shi ko kuma a zo a kama goshinsa a ce assalamu alaikum a ce ba sallah lokacin yana tsanantawa kwarai da gaske a rawato da ruwayoyi da yawa a cikin littafai da yawa isoshi da yawa yadda sai na umar yake mai yake koran mutane idan ya ga suna sallah bayan sallar mai la'asar duk da ke cewa za mu je zuwa gaba kaɗan wasu daga cikin sahabbai za su kuskurantar da me matsayin da sai umar ya ɗauka na hana mutane sallah bayan sallar la'asar ƙara da sana abu nu'man ƙara da hamadu bin zaid ƙala an ayyuba ƙala an nafi'in ƙala an ibn umar ƙal usalliya usalli kama ra'aitu ashabi yusalluna la anha ahadan يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تهروا طلوع الشمس ولا غروبها Abdullahi dan Umar yake cewa usalli kama ra'aitu ashabi yusalluna zan yi sallah kamar da naga sauran sahabbai na suna sallah a kowane lokaci la anha ahadan yusalli bi lailin wala naharin ma sha'a ba zan hana mutum yayi sallah da yini ko cikin dare ba a duk lokacin da ke so gaira Allah ta harrau tulo a shamsi wala ha kai dai kawai abinda mutum ba a so ya yi kada ya ringa kirdado da kokarin dacewa da yin sallah lokacin da rana ta sunkuya za ta faɗi ko lokacin da take yunkurowa take hudowa kawai lokacin aka hana kaga abdullahi umar shi kan ma baya ganin haramcin yin sallah kwata kwata ko bayan lokacin da rana ta take tsakiya ku biyo mu yan uwana har yanzu dai zancen bai cika ba babun mayu yusalla ba'd al-asr min al-fawa'it wa nahwiha imam al-bukhari yace babi da za ku ji na abubuwan da ya halatta a sallata na sallolin da suka kubce wa mutum wa nahwiha kai da wasu ma waɗanda ba su kubce wa mutumin ba da makamantansu farko dai gaba gabanin mu je zuwa ga hadisi malamai kamar da ibnu qudama ya rawaito ya ambata a cikin sa al-mughni sun yi wani abin da ya kusa da ijma'i ittifaqi yake cewa ka san ittifaqi daban ijma'i daban wato idan ka idan wata sallah ta kubce maka sai zamto baka samu damar yin ta ba sai a lokacin da aka hana yin sallah ko kai barci baka tashi ba sai a lokacin da aka hana yin sallah ko ka manta baka yi sallah ba sai a lokacin da aka hana yin sallah ka tuna ko ka balaga a lokacin da aka hana yin sallah duk da cewa lokacin sallar bai wuce ba kamar a ce ka balaga bayan sallar asubahi bayan sallar bayan sallar asubahi gabanin rana ta hudu ko bayan sallar la'asar gabanin rana ta faɗi kaga har yanzu lokacin sallar asubahi ne lokacin sallar la'asar ne nan ma ya malamai ba sun yi ijma'i gaba ɗaya cewa babu laifi in ka sallaci sallar da ta kubce maka a wannan lokaci kun gane babu laifi in ka sallaci sallar da ta kubce maka kamar yadda da yawa daga cikin malamai na ganin idan ka sami kanka a yanayin da yanayi ko kuma dalili ya sa ana sallar a lokacin to za ka yi sallar ko da ko lokacin da aka hana ne misali ka shiga masallaci manzo Allah ya ce idza dakhala ahadukumul masjida falyarka falyarka rak'atayn aw tarwaya falyusalli ne idan ɗayan ku ya shiga masallaci to yayi salla nafila raka'a biyu me ya jawo wannan nafilan shiga me in ka shiga masallaci ko a lokacin da aka hana ne ya halatta kai nafilar ka raka'a biyu ko a ce mutum yayi dawafi bayan yayi dawafi ya halatta yayi sallah nafila raka'a biyu ko da lokacin da aka hana ne raka'atai tawaf kun fahimce ne to imam bukhari ya ce to gare ya zance وقال كريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد imam al-bukhari ce wa qala quraibun quraib yace an ummu salama daga ummu salama kaga nan gurin imam al-bukhari bai ambato mana isnadin sa zuwa ga quraib ba ya ambaci hadisin a siga ta ta'aliki amma hadisi ne gangariya yana nan cikin bukhari a wannan littafi imam bukhari ya ambace shi can gaba daura da kitabul jana'is inda ya wani take mai suna idza kallama wa huwa yusallim fa ashara biyadihi ko idza kullima wani zance da za mu ji zuwa gaba idan kana sallah sai aka ce maka assalamu alaikum ya za ka yi abinda manzon Allah ya yi fa a share biyadihi sai ya amsa sallama ya haka da hannunsa wannan ita ce amsa sallamar mai sallah to a lokacin da imam bukhari ya ambaci a wannan hadisi imam bukhari wato a wancan babi imam bukhari ya ambaci cikakken wannan hadisi an gane nan gurin ya gutsuro mana shine sai in mun je can insha Allahu. za mu ji yadda hadisin yake cikakke to a cikin hadisin cewa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba'd al-asr rak'atayn ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ya sallaci rakawo'i guda biyu bayan sallar la'asar manzon Allah da ya hana kuma gashi ya me ya sallata wannan ya saka ummu salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa ya rasulullahi ka kuma hana sallah a wannan lokaci sai kuma gashi mun ga kai kana yi sai ce shagala shagalani nasun min abdulkaisi anin raka'atai ne ba da zuhuri manzan Allah ke cewa ai akwai nafila raka'a biyu da na saba yi bayan sallar la'asar bayan sallar azahar to sai manzan Allah sallallahu bayan sallar azahar din sai wasu mutane suka zo masa daga yaman wafdu abu sun zo da zancen za su musulunta da bayanin zakkarsu da dukiya wannan yasa manzon Allah ya tsaya sai shaurare su har da zanto manzon Allah bai samu damar yin eh, nafilar da ke yi raka a biyu bayan sallar azhar ba har lokacin la'asar ya shigo to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya rama ta bayan sallar la'asar da wannan malamai suke cewa idan ka saba yin nafila bayan sallar la'asar bayan sallar azhar sai ta kubce maka ko baka samu damar yi ba ya halatta karama ta bayan sallar la'asar hannun da aka yi bai shafi hakan ba tunda manzon Allah abun koyin mu hakan ya faru da shi kuma ya rama ko da ce akwai wata ruwaya wacce mai kun karanta cikin bulugul marami ummu salama ta tambayi manzan Allah salama to ya rasulullahi mu ma afana qadihi ma idza fatana mu ma in sun kubce mana za mu rama sai manzan Allah ce me la banda ku ko tambayar da amsar bai ta inganta ba bai inganta ta yi wannan tambayar ba bai kuma inganta ta yi mai ba imanzon Allah ya bata wannan amsar ba a cikin hadisan bukhari da muslim babu wannan tambayar babu mai wannan amsar hadisan da suka zo da maganar tambayar da maganar ansan malamai sun gano wannan karin bai inganta ba kun san ana samun hadisi ka samu wani daga cikin ɓangaren hadisin ya inganta wannan kuma bai inganta ba wannan ke gwada diddigin malaman hadisi yanzu misali cewa manzon Allah ke cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ne sa ne alima sa ne ya inganta amma ƙarin Allahumma waliman walahu wa adiman adahu waqdul man khazalahu wansur man nasarahu wannan duk bai inganta ba duk hadisi ne mun munkarai duk hadisi ne waɗanda ba su inganta ba yanzu misali hadisin da yake cikin sa'id ibn sunan sa'id ibn mansur cewa manzo Allah sallallahu alaihi ka yake cewa alaikum bi albal albaqara fa innahu shifa ina jawo hankalin ku ringa shan nonon saniya domin nonan saniya shansa magani ne cikui ɗin saniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato abu ne mai warkarwa naman saniya kuma cuta ne biyun sun inganta ɗayan bai mai ba bai inganta ba koya da ya inganta da akwai matsala ko alhamdulillah bai mai ba bai inganta ba saboda haka wannan hadisi shi ma wannan bangare yana na shin bukari da muslim ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce mata bai samu damar yi bane ba yanzu ya rama amma cewa ta ƙara tambayar cewa mu ma za mu ko manzo Allah ce mata ban ce mata ban da ku wannan bai inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba an gane kaga ya zamto cewa wannan sunna ta manzon Allah muna da dama mu bi ko ba mu da dama muna da dama mu bi ba wanda ya isa ce mana wannan ya keɓanci manzon Allah ne kadai dole sun akwai dalili amma sai dai akwai ruwaya na na Aisha da zamu ji nan gaba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda shi dama kana idza fa'ala shay'an lazimahu in ya fara wani aikin al'abunan lada aikin alheri aikin ibada to manzon Allah baya me baya dainawa kana fi'luhu dima har a cikin hadisi yake cewa khairul umuri adwamuha wa in qalla manzon Allah duk abin da ya fara da wama yake to shi manzon Allah tun daga wani lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dimantu yana sallah bayan sallah yana yin raka'a biyu bayan sallar me sai ya dora wa kansa to mu kaga lizumtawa kanmu ba dole bane ba amma idan muka samu dama muka yi ba laifi bane ba mu je zuwa ga hadisin gaba qala dasana abu nu'aym qala haddathana abdul wahid ibnu ayman qala haddathani abi annahu sami'a aisha qalat والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاه وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تان الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي شين أيمن إنكنا مولى ابن عمرو الحبشي المخزومي annahu samiya aisha ya ji aisha mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce wallazi zahaba bihi na rantse da wanda ya tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke mana shi wa kenan Allah subhanahu wataala ma tarakahuma hatta laqiya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana sallatar su raka'o'in nan guda biyu bayan sallar la'asar har ya gamu da ubangijinsa har ya bar duniya wa ma Allah ta'ala hatta thaqula an salati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma gabanin ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala sai da rashin lafiyarsa ta kai ya zamto cewa yin sallah ma yana yi masa nauyi wannan ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bai samu damar wato fitowa sallar farilla ba ko ya sanya sayyidina abubakar Allah shi kara masa yadda ya jagoranci mutane ya musu sallah balle kuma sallar nafila to manzon Allah sallallahu wato duk da haka duk da yanayin da yake ciki sai zanto maimakon ya sallaci waɗannan rako'i guda biyu a tsaye manzon Allah haka yake dai dogarawa yana sallatar su a zaune tunda kun san dama sallar nafila ai mutum ma lafiyarsa kallau ya halatta ya sallar nafila a me a zaune sai dai in kai sallah nafila a zaune lafiyar ka kalau za a baka half makin ne za a baka rabin makin ne in hamsin ne sai a baka ashirin da biyar in biyar ne a baka biyu da rabi an fahimta amma idan kuma larura ne ta sa kai sallar farilla a zaune to wannan kuma Allah zai baka cikakken ladanka ne zai baka cikakken ladanka ne in larura ne ta sa kai sallar nafila ma a zaune za a baka cikakken lada ne wallahu ta'ala a'lam wa kana yusalli kathiran min salatihi qa'idan kai da yawa daga sallolin manzon Allah sallallahu alaihi musamman ma na bayan sallar la'asar a zaune manzon Allah ke yin su ta ne raka'ataini ba'd al-asr tana nufin rakawoyi guda biyu bayan sallar la'asar wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusallihima wa lalle manzon Allah babu shakka yana sallolin nan nafila raka'a biyu bayan salar la'asar wala yusallihima fil masjid sai dai manzon Allah baya sallatar su a masallaci makhafata an yusaqqila ala ummatihin gudun kada manzon Allah ya yi a gaban al'umma a ɗora wa mutane a ce dole kuma yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma an dora musu mai yiwa ba za su iya ba mai yiwa ba za su gajiya wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa yana son abubuwan da za su ringa sauwaƙa wa al'ummarsa ne ba abubuwan da za su takura musu ba kasantuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan sallah a gida ne yasa da yawa daga cikin sahabbai ba su da labarin manzon Allah yana wannan sallah suna korewa cewa manzon Allah baya wannan sallar amma ga matan manzon Allah Nana Aisha ummu Salama da yake manzon Allah dama a cikin gida yake yi sun lawato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar su bayan sallar la'asar qala haddathana musaddad qala haddathana yahya qala haddathana hisham qala akhbarni abi qalat qalat aishatu ibnu ukhti qalat aishatu ibnu ukhti ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد الأصل عندي قط مسدد ابن مصرهد شيني مالا بخاري yahya ibnu sa'id ansari hisham ibnu urwa yahya ibnu sa'id al-qattani hisham hisham hisham ibnu ibnu urwa qala akhbarni abi yace babana ya ba labar shine urwa ibnu zubair dan gidan abdullahi ibnu zubair kuma da ga yayar nan aisha asma'u bint zubair asma'u asma'u abi bakr kai matar zawjin zubair ibn asma'u binti abubakar ta ce masa yabna ukti ya dan dan uwana mataraka nabi sallallahu ya dan ya dan yar uwata mataraka nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah bai bar yin raka'a biyu ba'dal asr indi qattu in dai na daki na to ni dai ban taba ganin manzon Allah tun da ya fara ya daina ba shi yasa malamai suka cewa yin in ka ta kubce baka ko yin in ka ji sha'awar wata ranar ka yi ba laifi bane ba amma abin da yake ya keɓanci manzon Allah shine dimantar yin haka dimantar haka haka malamai suka fasa baƙin wannan hadisi wallahu ta'ala a'lam qala dasna musa bin isma'il qala dasna abdul wahid hadasani haddathani shaybani qala haddathana abd الرحمن ibn al-aswad an abihi an aisha qalat rak'atan lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yad'uhuma sirran ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد الأصل موسى بن إسماعيل التبوذ كيشين مالا من بخاري قال حدثنا عبد الواحد شين عبد الواحد بن زياد شيك مدق الشيباني شين سليمان ابن أبي سليمان أبو إساق الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود دق بابانسا الأسود بن يزيد دق عائشة الله شكالها متى يدات تاتي ركعتان وصلكوا rakoyi guda lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya da'uhuma manzon Allah bai gushe ba ni da iya sani na ban san manzon Allah ya rabu da yin su ba a ruwayan imamu nasa'i lam yakun ya da'uhuma fi baiti ko manzon Allah bai gushe ba yana yin su yana in yana gidana dama sallar rakatul fajr manzon Allah na yi ne gabanin yami ya fita masallaci ko hakan nan rakatai rakata ba'd al-asr manzon Allah yana yi ne in ya dawo min idan in ya dawo gida sirran abun manzo Allah ba boye ke ba wannan manzo Allah ko a boye wala alanatan ko a bayyana manzo Allah baya dainawa yana yi sune rakatan qabla subhi rakawai da ake guda biyu gabanin sallar alfijir rakatai alfijir kenan wa rakatani ba'd al-asri da rakawai guda biyu bayan sallar al-asr قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إساق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد الأصر إلا صلى ركعتين محمد بن أرأرة دقى شعبة بن حجاج بن ورد الأتكي أبو البسطام الكوفي دقى أبي إساق شيني عمرو بن عبد الله السبيعي قال رأيت الأسود ومسروق إيش ناقة أسود ابن يزيد النخي ده مسروق ابن الأجدع شهد على عائشة sun ba da shaida cewa lalle na Aisha ita ta faɗi ma kana nabi sallallahu alaihi wa wasallama manzon Allah ya kasance bai kasance ba in dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya atini in dai manzon Allah ya zo gurina ya zo gidana bayan sallar la'asar to sai na ga yayi sallah raka'a me rak'o'i nan guda biyu yan na akwai hadisai waɗanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin salla bayan sallar la'asar rako'i guda biyu amma yana hanawa ko manzon Allah ya kasance yana yin dore ɗore kenan ko shi ma kuma yana hana mutane su yi yana yin sallah nafila raka'a guda biyu bayan sallar la'asar yana hana mutane su yi yana yin misal ma'ana ɗore tsakanin azumi da azumi ba tare da amme ba an yi breaking din su ba ko shi ma yana hanawa to wannan hadisin ma bai inganta ba hadisin maganan manzo Allah na misal akwai hadisi wanda yake ingantacce ko manzo Allah ce shi ba kamar mu bane ba ubangiji sana ciyar da shi na shayar da shi amma cewa manzon Allah yana yin sallah na fila raka biyu kuma yana hanawa duk ba su inganta ba duk abin da ya rawaito cewa ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah na fila raka biyu bayan sallar la'asar kuma shi ya hana mutane su yi bai inganta ba akwai riwayar da ibn hajar ya karfafa a cikin fathul bari cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ba a sallah bayan sallar la'asar illa wa shamsu bayda'u naqiyah sai dai in bayan sallar la'asar ɗin rana tana nan da sauran ƙarfinta tana nan fara ba ta yi fatsi-fatsin ƙoƙarin mai ba faɗuwa ba daga bayan sallar la'asar zuwa wani lokacin ya halatta a yi sallar la'asar ya halatta a <coughs> a yi sallar nafila amma daga lokacin da ta fara fatsi zuwa faɗuwarta wannan bai halatta ba wancan hadisi kuma da na faɗa muku cewa bai inganta ba cewa manzon Allah sallallahu da nana ummu sallama ta tambaye cewa mu ma za mu iya yin sallolin nan in mun in sun kubce mana manzon Allah ce a banda ku me yawa wani zai ga a cikin bulugul marami hafiz ibnu hajar da ya kawo shi a bulugul marami sai ya shiru bai ce komai ba amma a fatuhul bari da ya kawo hadisin sai ya bi shi da kulli ma'ana sai me sai rusa shi yace wannan ƙari ruwaya ce wacce take me rauna saboda haka rashin na shi a cikin bulugul marami ba amincewa da shi bane ba ina fatan kun gane karatun yau shine yanzu an ɗaga mu kafa sallah bayan sallar la'asar matuƙar rana tana da sauran mai zafi ba mai ba ba laifi ba ne ba idan kuma mutum wata nafilarsa ta kubce masa zai iya yin ta a wani lokaci to amma kuma kada wani ɗauka dauka cewa talla nake a ringa sallah bayan sallar mai la'asar Kasan wani yanzu ya ce a shi kenan mun samu sabuwar sunna ha kawai sai je rigima da mutanen mai anguwarsa kawai tashi Allahu akbar in aka matsa sai ya dauko Buhari ya bude a wannan da Allah wasa ne da da da <laughs> ba wannan nake so in koyar da ku ba abin da nake so in koyar da ku shine halaccin yin haka ko da za ga wani yayi ba laifi bane ba ko da za ka samu a yanayin da kana bukatar ka yi ba laifi ba ne ba Allah shi taimake mu ina ganin sai mu dakata a yau tunda ranar farko ce sai mu jira zuwa sati na gaba idan Allah ya kai muna masu lafiya da imani da kuma dama Allah ya kai muna haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dawa baya na yi gaba na dawa sai ina gani kamar ni dai nake ta bayani ba ku gane ba ba ba ina son ci yayi daɗi ba daɗi ba gane wanki so Allah na Allah malam isori na'am ba mai tambaya daya.

bari ba ka wani formula bawan Allah duk sallar nafila gaba daya yin ta gida ya bi kowace irin sallar nafila yin ta a gida ya fi ka yi ta ame a masallaci in ban da sallar nafila daya tarawihi da ta hajji ne su ne kawai yin su a masallaci a matsayin su na sallar nafila ya mutum ya yi su ame a gida shi ma saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗo ta gara ɓasa cewa wanda ya sallah tare da liman ko har har liman ɗin ya idar da sallarsa za a rubuta masa kamar ya ɗauki tsawon daren ne yana me kaga wanda ya sallar na azumi shi eh, sallar tarawih shi ɗayansa ba shi da wannan gara ɓasa da wannan ne malamai suka ce to ai ga wani hadisi sallar eh, nafila ta azumi ita kan an fifita yi tare da liman sama da mutum ya shi ɗayansa wallahu ta'ala alam na'am kuma salam na'am ka san mutum in kana rayuwa ba kowa ba dole ne zamto duk wanda suke tare da kai masu ilimi bane ba ko ba dole ne zamto cewa duk wanda suke tare da kai sun san me ba sun san ya kamata ba ko zai yi wa kana tare kana zai yi wa kana dan kai dan kasuwa ne kana da customer ka mutumin kawai da ba kana sallah ko wani ba sai assalamu alaikum customer in baka amsa masa ba ya ce ka wulakanta shi haka ne a lokacin sai ka masa mai haka tamma wanda ke dan birni wanda ke tare da alaka da ilimi bayan da zai zo ya samu mutum mai sallah haka an gane wanda ke mai wanda ke dan birni ba wanda yanzu ka bayan da za a yi wannan bawan Allah ya zo ya gankana sallaci assalamu alaikum ba zai maka sallama ba amma da za a ce ko wannan wani wani yana gudu muhimmancin sallama cewa sallama fa har a sallah aka ce mutum yayi me yayi ishara in an masa to amma wa zai maka sallama kana sallah in abin ya faru musulunci ya faɗa maka in ma abin ya faru to ga fita sai kai haka alaikum assalam okay Eh. magana ta da kyau duk a cikin zance na na ce muku sai na umar yana sa ana duka ko amma kuma sai ban kawo cewa a cikin ruwayoyi waɗanda ba su cikin bukhari abinda malamai suka cewa shine abin na na shi da aka mata labarin cewa ga abinda na umar yake take cewa wahima umar na umar bai fahimci hadisin ba yanda yake ka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu sallah bayan bayan sallar asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana yi har bar me har yawan duniya sau da haka sayyidina umar ah, bai san da wannan labarin ba ba wani abu ne ba ya ɓuya masa tunda manzo Allah ba a waje yake bai na yi aina shi kuma sayyidina umar kaga ba cikin gidan manzo Allah yake ba shi yasa wanda suka inkari cikin sabon manzo Allah aka ba su uzurin cewa ba san manzo Allah na yi bane ba saboda a gida yake yi ko manzo Allah baya kira cewa a yi wannan abu ko saboda ba wani abu ne da ake so a mai da shi dole wa mutane ba inda manzo Allah ya ta bayani a kai yana maganar falalansa da shi abin ya koma mai iya koma dole wa mutane sai nauyin ya kara musu yawa farillan farillan ma ya muka kare da su balle kuma a tumi a kara jibga mana na filfili kasan mutane ko ba ka ba kullum yan wana khudhu min al'amali fi tutiquna ku kwaso ayyuka gwargwadon abin da za ku iya fa inna allaha la yamallu hatta tamallu allah baya gajiyawa har kun gajiya ko da ko ibada ce ka ringa ɗebowa gwargwadon abin da za ka iya sadaka ka fara bada abin da kana ganin ba za ka samu damuwa ba yanzu mai jarin dubu ɗaya in ya da aka caja shi aka caja shi da hadisi da aya sai ɗauki naira dubu eh, ɗari tara sai mai sai ya bayar amma mamaki ba ne ba in yi tashi daga barci lokacin ba kawai sai ka je fara samun matsala amma dan an caja ka ɗauki naira dubu ɗari ka bayar ba ka samu damuwa ba hmm. a dinga ɗebo abubuwa gurgudan abin da za a iya kuma salam tambayar sa gaskiya ne ko ya tambayi abin da ya wuce ya shige masa duhu ne kuma na bada amsa abin da na sani gaskiya ko ba ka ba ya tambayi abin da shige masa duhu ne kuma na bada amsa abin da me na sani sai dai na zuwa wato ba tari a gyaran murya a cikin sallah baya bata sallah akwai hadisin muawiya ibnu hakamin sulami lokacin yana sallah a cikin banu amru bin salama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin ba a hana shi bai san cewa an hana yin sallah an hana magana a sallah ba da tunda kun san da ya halatta yi magana a sallah muna sallah sai ce ah wani ibrahim ni kan spika masallacin nan kamar matsalanta ne ya kace kuma ga gani ta to eh mustaqim ci gaba to daga baya har sai da aka har sai da aka saukar da ayan wa idza quri alquran fastami'u lahu la <laughs> abin da ya shahara shine hafizu ala salat amma ruwayan wa idza quri alquran fastami'u lahu me wa anstu la'allakum me turhamun aka hana yin magana a sallah to tun da aka hana yin magana a me a sallah sai zanto cewa da wannan abunan shi ma'awai bai san cewa hana ba kawai can kawai sai yana sallah sai ji wani ya yi atashawa kawai ko ba ka ba su ci masu ya rahamu kalla ko fatana na halkawun wasu suka masa mai gyaran murya wasu kuma suka suna buga mai cinyarsu kaga sun yi gyaran murya ko ba ka wani ya ce to kuma don na ce masa kawai ya rahamu kalla ba suna na yi ba ya ce mara ra'aitu mu'alliman misalar rasulillah ya ce ban ga wanda iya karantarwa kamar manzon Allah ba ma harani wala shatamani wala ka harani inna ma kala ya mu'awiya inna hadhihi salah la yasluhu shayha shay fiha min hadithin nas inna ma hiya tasbihu wa tahmidu wa qira'atu alquran yace manzon Allah bai halale ni ba bai fada bakar magana ba bai mun kallon hadirin kaji ba kai bai zage ni ba manzo Allah kawai ce mun yayi kai auya ai wannan salon da yace ban ga wani da wanda iya karantarwa kamar manzon Allah ba bai ci zarafi na ba kawai ce mun yayi ya auya a ita sallan nan ba a magana maganganu ne da kullum ba a yi a cikin sallah a cikin sallah ba abin da ake yi in ban da karatun qur'ani sai alhamdulillah sai tahmidi tahmidi da tasbihi ko ba ka ba shikenan an gyara an gama yaya kasan mutane ba mu iya mu iya nasiya ba da yawa mutanen mu kana ganin an yi wani kuskure assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan wana assalamu alaikum yawa na tashi ne zan muku nasiya akwai sawa makarantar wato ba a matsayin ka na mai karantarwa yau tana kai nasiya hatta fuskar ka mutane suna da haƙƙi su ganda cikin me ko ba ka bane ka zo ka zanna a ga mutane abusan kamdari da su ta kallon fuskan ka kana fushi kai wahalar da su ko ba ka ba yan suna bukata maganganu wadanda suka tara a gurinka ba kudi kake ba su ba sun tare ne don su ji Allah ya ce annabi ya ce fir'auna ma aka ce wa qul lahu qawlan layyinan dole ga mutane magana mai taushi wanda ba suka ba mai akwai gurin da ake yin kaushi amma ba koyaushe ake yi mai ba ake yin kaushi ba ko akwai hadisin irbadu bin sariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa azana ka annahu mi munzir mi ma wa azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarif lamim wata manzo Allah ya mana wani wa'azin da zarafat bin min hal uyun ko ne ba wa khashat min hal qulub ka'annahu munzir jayshin ko قال وعدنا رسول صلى الله عليه وسلم موعظة مودع كو قال أوصنا قال zuwa kashin كشن ne ya ki zuwa زوا هين kamata yana cikin me sunan nasa'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi ya daga murya sosai ya musu gargadi irin gargadin da ke girgiza zukata to akwai lokacin da ake yin haka akwai lokacin da kuma ake mai ana cikin zaman lafiya ana kantar da mutane cikin sauƙi ne in kuma lokacin zafi ya kai kama sai a yi mai sai a yi zafi amma ba kullum zafi ba babu wannan a cikin karatu babu wannan a cikin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullum zafi da kaushi in ya shiga abu sai ya bata shi idan sauƙi kuma ya shiga cikin abu sai mai sai ya kawata shi a cikin hadisi manzo Allah ce halakal inna ma bu'istum muyassirin la mu'assirin an tulo ku ku zan ku ringa sauƙawa mutane ba ku ringa mai ba tsanantawa mutane ba wannan kuma ba wai ma'anan sauƙawa yin wasa da sunar manzon Allah ba ko sunar ma zan iya faɗa cewa manzon Allah ya faɗa kuma cikin ruwan sanyi ko zan ja baya da baya ba ba tare da na bata maka rai ba shi kenan Allah shi tabbake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ba komai malam harkar maganar waya ba ce sabuwa Eh, dole ka gaba ba mutane uzuri tunatarwa yana da muhimmanci kamar da ake cewa sahu su fufa kun kuta kume ku cika sahu ku gyara sahu kowa a ringa haɗawa wannan zamani da mai ko switch of your handset ko ba babu laifi ko kashe wayoyinku babu laifi duka kokarin gyara sallah ne amma in an samu tun ɗaya biyu sun yi samu kuskure ko ba ba kada a yi kaushi a ciki domin liman mawatalan suka samu yami a samu kansa limamin harami dai kun ga girma akwai wanda kawai na sallah sai me waya ta fara yi kama ka samu irin wannan ko a tsaman salatan kamus salawat abu ne mai wahala dan adam ajizi ne tare ke bai cika mai ba bai cika goma ba amma dai kuma matsalan shine mutumin da ya san wayarsa kuma akwai kiɗa a ciki kuma shigo ita masallaci kaga wannan laifin sa me dole matun ne ba abu me fauka ba zai Allah shi tabbake mu musibin rayuwa ne Allah shi tabbake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh